na nan kusa da waɗanda suke nesa mu muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun kammala wuli na ashirin a cikin wannan wata na ramadan bayan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da arba'in da biyu bayan kauran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine biyu ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara wanda ya kunshi tafsirin suratu yusuf alaihi salam mun yi karatu zuwa aya ta saba'in da bakwai yau da yardar allah za mu yi karatu daga aya ta saba'in da takwas muna roƙon allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimta kuma mu yi aiki da shi yayin da muke maraba a wannan majalisi a yau da bakonmu kuma masoyinmu a kullum barista Almustapha suleiman hassan wanda koyaushe yake tare da mu tsohon kwamishinan shari'a na jihar bauchi kuma a yanzu shine shugaban hukumar gudanarwa ta kwalejin shari'a da nazarin addinin musulunci ta ɗaiɗe rufa'i college for legal and islamic studies misau allah ubangiji ya kara albarka ga rayuwarsa da zuriyarsa mai allah maɗaukakin sarki ya ce فلانا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangijin sarki yace qalu sai suka ce ya ayyuhal aziz ya kai azizu inna lahu aban shaikhan kabiran hakika shi wannan suna nufi wannan yaron yana da baba wanda yake tsoho ne tukub fakun ahadana makana to ka rike wani daga cikinmu mana a madadinsa inna naraka min almuhsinin lalle mu muna ganin ka daga cikin masu kyautatawa kuma zaka amsa qala sai ya amsa da cewa ma'ad Allah yace Allah ya tsare ni an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda a ce za mu kama wani mu rike shi ba wanda muka samu kayan mu a wurinsa ba inna mu idan in muka yi haka da kuke nema la zalimun mun zama azzalumai ko kuma ba ma zalunci annabi yusuf alaihi salam ya yi dabararsa wanda allah ya shirya masa kazalika makanna li yusuf allah maɗaukakin sarki a kazalika kidna li yusuf allah ya shirya masa yadda ya rike annabi yusuf yadda ya rike ɗan uwansa binyamin don haka su kuma sai suka ga wannan fa babbar magana ce su koma su babansu ne da yaya suka samu suka raba shi da babansa suka zo da shi kuma su koma su ce masa ba mutum ɗaya bayan da ya ce da su karku yadda ku dawo mun irin abin da kuka yi a baya illa an yi haka bikum sai dai in abin da zai haɗa da ku gaba ɗaya amma ban yarda ku dawo ku ce ba mutum ɗaya ba da haka sai suka zo suka nemi a sulhu suka nemi yadda za a canza maganar yanzu dai ya tabbata cewa za su rasa ɗan kuma ɗan da ya fi tsada gara inda wani daga cikinsu ne amma dama akwai tuhuma a kansu baban bai yarda da su ba da ɗarɗarya da ya ba su shi don haka yanzu kuma su koma su ce masa babu shi ba za su biya ba sai suka zo suke lallaba shi suke rarrashinsa ya ayi hal'azi ya kai azizu karkumanta manta ma'anan azizu shine prime Minista a masar gaba daya suka ce ya kai azizu inna lafu aban shekan kabiran wannan yaron da ka kama ba yaro ne wanda yana da baba tsoho wanda ya tsufa sosai shekan bi mana kabiran fistin wanda yake ya tsufa a shekaru da yawa sannan da yastafi usabra anhu ba zai iya haƙuri a ce ya zauna ba wannan yaron ba wala ya tahammalu firaqahu kuma ba zai iya ya riƙe wahalar da take cikin rabuwa da wannan yaron ba in dai ba kana so ka tsara ta ɗan tsohon nan bane ka babu yaron da mutum ne shi in kuma ka ce dole sai an rike wani fa kun na makanan bi mana fa amsik ahadan minna badalan minhu ka rike wani daga cikin mu a matsayinsa shi ya zama bawan mun yarda kowa ya ka zaba na kowa ya ka zaba makanahu amma shi kan gabar shi ya koma muna gani cewa za ka amsa haka saboda mun ganka kana da kyautatawa ka kyautata mana a baya ka mana goma na arziki muna neman alfarma a taimake mu a babu wannan yaro kuna gani zai yadda <laughs> ai ba zai yadda ba tunda dama shiryawa ya yi kuma shiri ne da shirin Allah kazalika kidna da Yusuf Allah ne shirya masa wannan ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa an yasha Allah da ba don Allah ne ya tsara wannan abu ma ba zai iya ba don haka annabi Yusuf zai ansa annabi Yusuf ya ce da su ma'azallah sha'udu billahi yanzu ni ne za ku zo da wannan magana ga wanda aka samu kaya a wurinsa kuma na tambaye ku cewa in an samu ka an tambaye ku in an samu kaya a wurinsa yaya hukuncin yake kunce shi za a rike ha to ya kuke so in canza hukuncin da ku kuka faɗi yadda za a yi ga mai laifi kuma in rike wani daban ma'azallah Allah ya tsare ni ka an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda. wanda muka samu kayan mu a wurinsa shi za mu rike bai ce wanda ya mana sata ba wannan kalma ta saka ba ta fito daga bakinsa ba wanda yayi azzana mu'azzinun ayyatu hal'imu innakum lasariqun yace ku barayi ne shi ya fada ba shi ya fada saboda haka shi yana da tahaffus duk da cewa shi ya shirya amma kuma shi ya san kalmar da ya kamata ya fada ba zai ce masa barawo ba ba zan ce mu muka ba zai ce mu muka kama barawo ba a'a ga wanda muka samu kayan mu a wurin sa an samu ko ba a samu ba an samu za ka shi gaskiya ya ya ce mu ba za mu rikin kowa ba sai wanda kayan mu yake hannunsa kuma ga wanda muka samu za ka ya zama namu ku kama hanyar ku tafi inna idan la mu in muka yaka mun yi zalunci ni kuma na zo wannan kujerar ne don in kauda zalunci kuma adalci aka sanni da shi nan ba a zalunci in kuna neman magana ta zalunci ku je wani wuri nan kan ba za a yi haka ba wanda ya mana shi za mu yi mata amma wani ba zai mana mu kama wani daban ba ba a haka ana ana fahimta to mai faruwa gaba فلما استيئسوا منه خلقوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله فريقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Allah ya albarka ubangiji ya ce falamma matai a domin hukala su najiya yayin da suka fidda rai daga gare shi suka tebe kauna cewa ba zai yarda ba kala su najiya sai suka keɓe suna tattaunawa suka keɓe domin su gana kala ka kabiruhum babban su sai ya yi magana yake cewa alam alamu anna abakum qad akaza alaikum mawsiqan min Allah ina tuna muku wai ba ku san cewa kun ɗauki alkawari tsakaninku da Allah a wurin babanku mawsiqan min Allah kun ɗauki alkawari a wurin babanku cewa za ku dawo da wannan yaron ba karfa ku ɗauka wannan magana karama ce yanzu kuna duk da haka za mu koma wa min qabl a baya ma an yi irin wannan alkawarin ma farrattum fi yusuf kun tuna da sakacin da kuka yi a kan yusuf kun ɗauka rabuwa da yusuf zai warware matsala ga shi kullum matsala karuwa take to ni kan falan abrahal arba ba zan bar wannan ƙasar ba ina nan a nan hata ya zana li har sai baba ya mun izini cewa ya yafe mun dawo gida aw yahkum Allah li ko kuma Allah ya yi wani hukunci a kaina ta yadda zai ban damar da zan karɓo ɗan mu in dawo da shi amma ba zan koma gida wuce ba wa huwa khairul hakimin ubangiji na shine mafificin masu hukunci irji'u ila abikum ku koma wurin babanku ni ina nan fa qulu sai ku ce da shi ya abana ya babanmu inna banaka sara danka yayi tata <laughs> wa ma shahidna illa bima alimna mu ba mu yi shaidar komai ba sai abin da muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizin kuma mu ba mu kasance masu kiyaye gaibu ba was'alil qaryatan lati kunna fiha kuma don ka samu tabbas da sakankancewa ka tambayi mutanen garin da muka kasance a cikinsa garin masar kenan ka tambayi labari za ka ji wal'ira lati aqbalna fiha kuma ka yi bincike ta hanyar tambayar ayarin da muka tago tare da su wa inna la sadiqun kuma mu muna daga cikin kuma mu tabbat gaskiya muke gaya maka ku je ku ga baba haka mun ji cewa annabi yusuf ya ƙi yarda kuma sun fahimci cewa ba zai iya taɓa ba compromise ba sassautawa ba zai ba su wannan yaro ba saboda haka sai suka tattara suka bar wurinsa yanzu batun farin cikin an samu karin lafu ɗaya na rakumi da za a je kaga yanzu ajiye shi a gefe shi yasa da suka je yanzu ba ana tattauna batun ya za a isa gida cikin farin ciki ba ne? ya za a yi a rage kaifin wannan bakin ciki da ake ji ne suka ce yanzu tun muna cikin gari tun ba a fita ba mu tsaya mu yi mitin mu ga me za a yi amma yanzu kan a muke shine falamma sai asu minku bi ma'ana falamma ya isu min ijabatihi li talabihi da suka yanke tsammanin ba zai taba amince musu ba fa ya tsaya kyam sun ga ba magana canzawa kuma sun san ya fi su gaskiya khalasu najiya sai suka koma gefe suka keɓe bi ma'ana ibta'adu anin nas in fara anin na suka kema suka koma gefe inda ba tsauran mutane najiyan bimana mutashawiri sun zauna suna ganawa domin su yi shawari me ya kamata a yi to kaga an aka zauna ba ya kamata ya fara magana babban kala kabiruhum ga abinda babban ya ce shine yace alam ta'lamu anna abakum ay udhakkirukum bil mithaqi alladhi akadtumuhu inda rabbikum a inda abikum ku tuna da alkawarin da kuka ɗauka wa babanku kuma min Allah alkawari da sunan Allah sai da babai sa aka rantse kun tuna ba fa irin na lokacin Yusuf bane da ba a rantse ba yanzu sai da aka rantse kuka zo wa min qabl ku tuna da alkawarin baya ma ma farrabtu fi Yusuf sakacin da kuka yi akan Yusuf wannan ma'in din masdariya ce kana min qablu min من fi من yusuf ku tuna abin da ya faru a baya tun a farko dama na ce kar a kashe Yusuf dama an ce kaza wani ya ce ai to gashi dai an je an yi kun yi sakaci an ce in an yi wa takunu min ba'dihi qauman salihin yanzu hal sirtum min ba'dihi qauman salihin haka kun yi sakaci abu bai kyau ba plan inda aka ya rushe kuma yanzu gashi an zo an sake samun wata matsala gaskiyar mu ta yanzu ba za ta mana amfani ba saboda abin da aka bata na baya haka ina tuna muku da na baya da na yanzu yanzu ku iya koma ku gawa baba ga yanzu ga wannan shine ce ina tuna muku wannan matsala ta yanzu da tafi karfin aje a tunkari baba da ita ta sa ni ba zan koma gida ba falan abraha al-arda ai falan Ufarika al-qarya ni ba zan bar hadhihi al-qarya ni ba zan bar wannan garin ba falan atruka arda misr ni ba zan bar garin misra ba hatta ya zana li abi ai hatta yas hatta yasmaha li abi bi ruju'i ilayhi har sai in baba ne ya yarda cewa in koma aw yahkum Allah li ai an yaqdir Allah li akza akhi wa irja'ihi ila abi sai dai in Allah ya bani daman da zan karɓo kanina sai mu koma amma ba kani in koma gida ba zan je ba sai dai in baba ne yace in zo ya yafe mun ba matsala ku ku je ku ɗauki nauyin matsalar ni ba zan je ai matsala da ni ba ni ina nan shine hatta ya adana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakimin Allah shine mafificin masu hukunci sai ce ji ila abikum kar mu zauna gaba ɗaya ku ku koma saboda zama shiru in shi ma matsala ce ku koma faƙulu ga abin da za ku gawa ba in ku je kar ku yi ƙarya ku gawa masa gaskiya lokacin yin ƙarya ya ƙare da mun yi ƙarya an samu matsala to ka yanzu in kun je ku faɗi gaskiya inna ka taraka kawai ku ce ɗanka yayi sata ko ma me ne yayi a gaya masa gaskiyar abin da ya faru wa ma shahidna illa bima alimna kuma ku gaya masa cewa mu ba mu shaida komai ba sai abin da muka sani wannan wa ma shahidna illa bima alimna tana da fassara kala kala waɗansu malamai suka ce ma'anarta shine wa ma shahidna wa ma shahidna inda al-azizi illa bima alimna min shari'atika wa shari'ati abaika fa kana zalika sababan li asli akhina mu ba mu shaida komi ba sai dai kawai an zo ana cewa an yi sata sai aka tambaye mu menene shaida idan me muka sani idan an kama barawo a wurinmu sai muka ce in an kama zai zama bawa a shewayo aka mana wa ma shahidna illa bima alimna mu an tambaye mu ne sai muka bada shaidan abin da muka sani akan garin mu shewa wannan shaida ta zama matsala kaji an kama danka wa ma kunna lil ghaibi hafizin mu ba mu san abin da yake koye ashe ana ashe wayo za a yi mana a kama mana a kama dan uwan mu ba kun gano wannan fasara fasara ta biyu ita ce wa ma shahidna fi haqqi akhina لنأخذه من عندك إلا بما علمنا من أنه لا يفعل ما فعل wato mu ba mu shaida komi ba a wurinka lokacin da kake cewa ya za mu mu ɗauke shi muka ce maka ba arsil ma'ana a akana naktal wa inna hafi lahafizun mun shaida maka cewa za mu zo da wannan ya mu dawo maka da yaro illa bima alimna mu iya tani mu ne za mu iya dawo da shi kuma muna da gaskiya da gaske muke yi wannan karam cewa za mu dawo da shi din haka muka sani wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba mu san abin da zai faru zai faru ba ashe yaro kan zai je ya bata abu gaba ɗaya kaga abin da yaro yake yi haka wannan abun kunya ba namu bane mu mun ba da shaidar gaskiya iya abun da muka sani amma wannan abun da ya faru kuma mu wannan abu ne na gaibu ba mu sani ba fasara ta uku ita ce wa ma akhbarnaka wa ma akhbarnaka illa bima alimnahu min mushahadati suwa'i yukhraju min wi'a'i akhina wato shaidar abinda muke baka labari a yanzu nan ma shahidna illa bima alimna mu ba mu yi shaidan an cewa ya yi sata amma mu ba mu yi shaida ba gaskiya mu ga lokacin da ya sata ba inna baraka taraka danka ya yi sata haka aka ce wa ma shahida mu ba mu shaida ba illa bi ma alimna sai abin da mu gani mu dai an zo ana juya kaya ba mu san lokacin da aka dauka ba ba mu san ya aka yi gaskiyar abun ba amma dai mun ga an ciro daga ciki wannan kan mun gani illa bi ma alimna wa ma kunna li gaibi hafizin abin da ya faru a koye har wannan abun ya shiga ba mu sani ba shi ya da shi da kansa ya dace wani ne ya ɗauka haka mu gaskiya ba mu san wannan ba kun gane fassara uku wacce ta fi muku wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lirghaibi hafizin wannan duk kamar yadda muka ce ibnu jariri ne sabar yake cewa idan aka samu eh, aka samu tanawwu ikhtilafu na malamai a wajen fassara duk ka dauke su ka dora su akan ayar kowace fahimta ɗaya za ta baka wata ma'anar ƙari sama da wanda wancan ba ta baka ba kuma yana nuna maka yadda nisan wato ilimin alkur'ani ya yi nesa da ilimin ɗan adam kai in ka yi magana ɗaya mai harshe biyu sai dai a ce ɗaya mummuna ɗaya kyakkyawa haka ne in ka yi magana ɗaya sai a ce to in ka ɗauki ta haka positive in ka ɗauki ɗayan kuma negative amma shi ubangiji zai yi magana ɗaya dukkan su positive kuma kowanne zai iya amfani kuma kowa yana iya ɗauka ayar ya ce ita ce dalili na da na yi kaza wannan ma ya ɗauka ko duk ayar guda ɗaya ce ana fahimta irin wannan baiwar ce Allah ya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama na jawami'ul kalim sai faɗi magana ɗaya sai wannan ya ɗauka ya fassara ta sai ce dalilinsa kenan wannan ma ya ɗauka ya ce dalilinsa kenan kuma duk abin guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa dukkan ayyuka ba sa inganta sai da niyyarsu kuma kowane mutum ana ba shi lada ne gwargwadon niyyarsa haka ne hadisin ko sai malamai waɗansu kamar su masaban malikiya sai su ce wannan hadisin ya nuna tunda kowane aiki tare da niyyarsa yake don ka sallar fadilla niyyar fadilla sallar nafila niyyar nafila don haka mai nafila ba zai iya limanci wa mai farilla ba idan kana nafila to sai dai wanda zai nafila ya jika in kana farilla sai dai mai farilla ya jika amma nafila niyyarsa ba ta kai karfin da za ta iya jan farilla ba saboda innamal a'malu bin niyyat aikin farilla daban aikin nafila daban kuna fahimta sai imamu shafi iya zai ce a'a mai nafila zai iya jan mai farilla sallah kuma in ka bi shi sallah ka tayi me dalilin ka a a'malu bin niyyat suka ce ba ku dubi hadisin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'amal ayyuka ayyuka ta hada da farilla ta hada da nafila kuma yake bin da niyoyi don aka wancan liman ya yi niyyar nafila ɗaya kenan kai kuma ka yi niyyar farilla biyu kenan kuma da ce al'amal ayyuka kuma yake binniya niyyat niyoyi wannan niyyarsa ta farilla wannan niyyarsa ta nafila da annabi ya faɗa kuma ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane mutum da tasa niyyar saka wannan ya tasa niyyar wannan ma ya tasa niyyar me ya hada dalilin mu shine wannan hadisin mu ma yanzu hadisin bai shiga duka biyu ba duka ya shiga amma wanda ya fi maka wa ma وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين sai suka ce da shi was'alil qaryatan lati kunna fiha bi ma'ana wasal ahlal qaryatin lati kunna fiha ka tambayi mutanen garin da muka fito in baka yarda da mu baka binciki mutanen matar kaf a yi lokacin da aka yi wannan abu duk ya buzo a gari za ka duk mutane za su iya baka shaida cewa ɗanka ne ya yi sata wannan yi wasanil karya suka ce majazi bi ma'ana wasal ahlal karya da annal karya ta bi nafsiha la tus'al ba za a tambayi gari ba sai da tambayi mutanen garin wal'irar lati akbar na fiha sannan ka yi tambaya a cikin ayarin da muka taho tare da su su ma za su gaya maka cewa ga abin da ya sa yaro ɗaya baya nan wa inna la sadiqun mu masu gaskiya ne me yake musu قال بل ta

قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله وأعلم Allah ya bada lada qala bal sawwalat lakum anfusukum amra baban su sai yace da su a'a ba haka bane ku dai zukatanku sun tsara muku wani al'amari zukatanku sun shirya muku wani abu don ku zo ku gaya mu kuma kun faɗa sabrun jamil don haka hakuri mai kyau shi yafi zan yi hakuri. aka Allah an ya asiya ne bihin jami'a da sannu zan yi haƙuri har ubangiji na ya dawo mun da su gaba ɗaya yanzu sun zama su uku ba yara na guda uku duka ku dawo ku ce mun babu su zo kuna gaya mun wasu maganganu a'a zukatan ku dai sun tsara muku abin da za ku gaya mun na ji na kai kuka na ga Allah Allah zai dawo mun da 'ya'yana. innahu huwal alimul hakim ubangiji na shine masani kuma shine mai hikima duk abin da ubangiji na duk abin da ke faruwa na gaskiya ubangiji na ya san shi ka gaskiyar Allah ya santa amma ku kan ban yarda abin da kuke cewa ba alhakim kuma ubangiji na shine mai hukunci mai hikima akan duk abin da ya tsara duk abin da kaga ya faru hikimar Allah ce zaka zan yi hakuri in jira ko da ban ji daɗi akan wani abu ba akwai hikima a cikin abin da Allah ya tsara mu wa an anhu Allah ya ce sai babansu ya juya ya rabu da su ya kau da kai daga barinsu wa kala sai ce ya atafa ala yusuf wayo bakin ciki na akan yusuf wa biyabbat aynahu min al-huzn Allah ya ce har idan dunanta suka yi fari saboda tsananin bakin ciki don yawan kuka fa huwa kadhim Allah yace yana cike da hadiyar bacin rai a cikin zuciyarsa duk da cewa ba dole ka gani a zahiri ba amma da gani ka san akwai wato bakin ciki mai yawa da bacin rai a tattare a cikin zuciyarsa labarin zuciya ko a tambayi fuska qalu tallahi tafta tadhkuru yusuf suka ce wallahi baba ba za ka gushe ba kana yawan tuna yusufun nan hatta ta kuna haraban har sai ka kai yadda za ka ragwabe har sai ka kai yadda cuta za ta yi rugurugu da kai au ta kuna min alhaliki kuma ka zo ka halaka gaba daya za ka je wata cuta mummuna ta kama ka saboda tsananin kuka akan yusuf kuma za ka iya zuwa maka halaka kanka ka mutu gaba ɗaya mu rasa ka akan mutum ɗaya Ƙana sai ce inna ma ashku batni wa huzni ila Allah yace ai ba zuwa gare ku nake kai kuka na ba ina kai kuka na da damuwa ta ne zuwa wurin uban zuwa wurin Allah ubangiji na basi shine damuwa ta huzni shine bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah nake miƙawa wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma ni na san abin da ku ba ku sani ba a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya ce baban da ya zo amsawa sai amsa musu irin abin da ya gaya musu akan lokacin da suka zo suka ce masa ba yanzu sun zo sun ce masa ba mutum uku mutanen da da suka yi ƙarya a yanzu akan mutum ɗaya yanzu sun zo da mutum uku kana ji za a yarda da su shine kawai suka zo suka gama maganansu sai ce musu ban yarda ba bal sawwalat lakum anfusukum amran ma'ana zayyanat lakum anfusukum amran an taquluhu an taquluhu li wa qad qultu wani al'amari kuka so ku gaya mu kuma kun gama faɗa shikenan ku tashi ku ban wuri fa sabrun jamil haƙurin da nayi ada zan sake irin wannan haƙurin haƙuri mai kyau irin wanda ba a yawan shakwa a kai ba zan kai kuka zuwa ga kowa ba ina nan na dogara ga Allah a asallahu an ya ake ni jami'a ina sa ran Allah zai dawo mun da su dukansu guda uku da Yusuf din da tuntunin aka fara a kansa da ɗan uwansa karami da yanzu kuka zo kuka ce shi ma ya tafi da kuma babban yayansu wanda ya fi ku hankalin kaga ai ba yayan ya fi dama dama kuma yanzu duk babu su ya ce da yardar Allah za su dawo mun gaba ɗaya. inna huwa al hakim Allah shine masani kuma shine mai hikima duk abin da yake faruwa nan Allah ya san menene gaskiya ni ban sani ba sannan kuma Allah shine mai cike da hikima duk wannan jarabawa da yake mun akwai hikima a cikin ta ni zan ci gaba da haƙuri akwai lokacin da zan ga sakamakon wannan hikima ta Allah وتولى عنهم بمعنى وابتعد عنهم معرضا عنهم sai kawai ya juya baya rabu da su ku tashi ku bani wuri kawai ya tashi ya shiga daga ciki ya ci gaba da ibadarsa ya ci gaba da kuka to a lokacin ne yanzu ya rabu da su ya koma ka san wani bakin cikin sai ka zauna kai kaɗan ka kuma yanzu tawalla an lokacin da kake tare da mutane wani bakin cikin da sauki amma an ka koma kai kaɗan ka ka keɓe yanzu ya koma shi kaɗai sai bakin ciki ya rufe shi yana kuka yana ya asafa ala yusuf wayo ni wayo bakin ciki na yanzu don Allah ka tuna da wannan dattijo ka tuna da mutumin da ya haifi ƴaƴa goma sha biyu a lokacin shekarunsa nawa yanzu kuma an yi shekaru nawa tun bayan da aka yi wancan abu ya tsufa wadda su da kansu sun ce lallai fa shaikhun kabir ya tsufa sosai ga yawan kuka ga damuwa ta dame shi a rai yanzu wannan damuwar shekaran ta nawa a zuciyarta wannan ba karamin abin tausayi bane wallahi wannan ya ishi mutum ishara da in Allah ya tashi jarrabar ka da wata damuwa kai damuwar ta shekarar ta daya duk ka cika duniya wani damuwar ta shekara ashirin ga annabin Allah ɗaya daga cikin waɗanda Allah yake so ɗaya daga cikin mafiya ilimi wa innahu ladu ilmin lima allamna amma ya yi shekara da shekaru tun ɗansa yana ƙarami yake baƙin ciki yanzu ɗan har ya zama sarki a wani gari yana cikin baƙin cikin shi duk ba a ɗana komai da shi ba amma yana nan yana haƙuri yana jiran ranar da Allah zai kawo hukunci duk abin da yake damun mutane shine rashin haƙuri da jiran lokacin sakamakon Allah duk abin da ya dame ka akwai lokacin sakayyar Allah yana zuwa ka yi haƙuri ka jira Allah Allah ba a sa masa lokaci kai ne iya naka kai addu'a amma lokacin da za a zartar da addu'arka ko a aiwatar ko a amsa wannan ba naka bane kuma in karo aka ji a ranka cewa zai yiwu shi yasa yace atallahu an ya'tiyan ni ina sa ran Allah zai amsa mu duk za su dawo duk za su dawo ni a wurin Allah nake nema innahu huwal alimul hakim to wannan komawa gefe da yayi sai sa yana kuka shi kaɗansa, yana ce ya asafa ala yusuf bimana ya shiddata uzni ala firaqi yusuf wa yo bakin ciki na akan wannan yaro na kasa hakuri akan wannan yaro da kaunarsa wa biyaddat aynahu min alhuzn ay wa sarat sawadu aynayhi bayadan wannan bakin cikin idon duk ya zama fari dama ga tsufa ga kuma yawan kuka ga damuwa in kaga idon sai dai kaga fari fat har ya makance ya daina gani bar yawan kuka kawai fa huwa kadhib ai fa huwa mamlu'un bil huzni shadid cikin zuciyarsa a cike cike zuciyarsa take da bakin ciki shine kabin ma'anarsa makzum idna da rabbahu wa huwa makzum ka ɓoye bakin ciki a cikin ranka wala ta busuhu fi zahir a fili baka nuna ba kai ta haƙiye yana ta taruwa a cikin zuciyarka shine kabin Allah ce ga bakin cikin da yake cikin zuciyarka da kuma bacin rai da yake tare wanda in ka zo zai maka gaisuwa a yi waye kar ya nuna maka yana ta kai kukan zuwa wurin Allah to shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa su wannan kukan na baban su ya dame sai suka zo suka ce kai baba ha baba wannan kukan yayi yawa tafta'u tadkuru yusuf wannan tafta'u ma'anansa la tazalu la ta zalu tadkuru yusuf wannan tabta'un kamar yadda malaman larabci suka ce asalinsa la tabta'un amma ta aka cire ladin aka bar ta tabta'u ba za ka gushe ba kullum a cikin kuka jiya kayi yau kayi gobe ba za ka daina ba mutum da muka tashi a kuka kake shine tabta'u tadkuru yusuf hatta ta kuna haraba ma'anan haraban shine hatta ta kuna wato talifan har sai an raka kama tsabar kuka ko kuma ma'anarsa hatta ta kuna dalifan shadidal marar har sai ka zama mai wata cuta mai tsanani ta zo ta lullufe kama duk gaba ɗaya ka ragwaɗe saboda yawan kuka au ta kuna minal haliki kuma duk a rasa kama a huta ka mutu ta kuna minal mayyiti baba ka daina wannan kukan mana ka haƙura mana yaron nan baya nan mun ce maka baya nan ka haƙura magana ta wuce sai ce inna ma ashku basni wa huzni ila Allah yawan kuka na zuwa ga Allah nake tura ku bar ni kawai zuwa ga Allah nake kuka na ba zuwa gare ku ba to ka ba ruwanku da kuka na ku bar ni ci gaba da kuka na kawai inna ma ashku basni wa huzni ila Allah ma'ana inna ma ashtaki ila Allah shiddata hammi tsananin damuwa ta da babakin ciki na zuwa ga Allah nake kokawa nake kokawa wa huzni wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kuma ni na san abin da ku ba ku sani ba daga ubangiji na san cewa Allah bai amsa addu'a ne duk daren dadewa akwai ran da za a samu saki ku ne ba ku sani ba kuma ni na san cewa Allah ba a masa gaggawa da garaji in ka roƙa ka dogara gare shi ni na dogara gare shi sannan kuma ni na san ubangiji duk yadda kai kuka da duk yadda kai komai yana da lokacinsa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar akwai kaddara da Allah ya sa na wahalar da zaka sha don haka ni na san kaddarar da Allah ya sa mun ne bata kare ba ni na ku sanin wannan waɗansu suka ce ma'anar da ita ce ni na san abin da ba ku sani ba wancan mafarkin da annabi yusuf ya yi shi ya san watan wata rana sai mafarkin ya tabbata to haka yana ji a jikinsa cewa Yusuf yana nan bare zube mutu ba don mafarkin su na annabawa gaskiya ne kuma gado gidansu ne yayi mafarki na fassara masa cewa wa kadhalika yaji tabika rabbuka Allah zai zabe ka kuma ku ce mun ya mutu bai mutu ba ina nan ina jiran lokaci ni na san abin da ku ba ku sani ba in kuna gani mafarki ƙarya ne ni na yarda gaskiya ne zai zo ya tabbata ana fahimta wasu suka ce shi da kansa ne yake ci gaba da mafarki ana nuna masa alamar cewa Yusuf ɗinsa yana nan da rai ka san ai in ka yanke kaura kwata kwata ka daina tuna abu da zaka daina kuka amma tun da yana ji akwai hof bai samu ba shi sa yake ta kuka da roƙon Allah shine waɗansu malamai magabata suke cewa in kana da bukata a wurin Allah ka roƙi Allah kamar yadda jariri yake kuka kamar yadda yaro in ya so abu ya ce a ban aka ce babu sai ya ta kuka ya ta kuka dole ku nemo ko babu ya ce haka ake yi wa Allah idan kana laka inda rabbika haja idan kana da bukata a wurin ubangijinka kai bawa ne to ka roƙi ubangiji in ubangiji bai baka ba kai kuka irin yadda yaro yake yi sai Allah ya baka saboda akwai a wurinsa kuma Allah yana so ka nuna damuwa da kwaɗayi da mayata ga abin da yake hannunsa kai ta kuka ka ce sai an baka babu ne akwai za ka kai kuka ka ce a baka ya ce shi yasa ni na fi sanin Allah haka ake yi wa Allah kuma wannan gaskiya ce dukkanku galibi daga cikin mutane suka roƙi Allah akan wani abu gajin hakuri yakan sa ba a biya musu bukata ba kuma su zo su daina har su rasa amma wallahi in ka zo roƙon ubangiji ka roƙi ubangiji da cewa kai bawa ne kuma ka rinka ji cewa abin da kake roƙan akwai kuma an ba wani ma za ka kai ma a baka idan ba a baka ba kai kuka ka ce ya Allah sai an ban saboda na san akwai ina kuma nema haka ake nema a wurin Allah shekara ka ɗaya kana nema shekara ka biyar kana nema shekara goma kana nema ka makara ne ba a makara ba wallahi ci gaba matukar kana da rai wannan roƙon da kake yin shi kansa ibada ne ko an biya maka ko ba a biya maka ba kai asara ba ballantana ma za a biya maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kar mutum ya yarda ya yi addu'a kuma ya rinka jin zuciyarsa tana bashi kamar zai samu kamar ba zai samu ba a'a Allah baya ba irin waɗannan kayi tare da kana ji za a samu yaushe ne za a samu Allah shi ya sani ta yaya za a samu Allah shi ya sani kai dai a baka kawai jama'a an fahimta shi yasa yake wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu me muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi ga sunan kamar haka na farko addinin musulunci ya koya mana girmama tsofi shi yasa da suka zo suke gaya mata cewa inna lahu aban shaykhan kabira saboda sun san duk mutum mai dattako yana jin tausayin tsoko kuma duk mutumin da yake da addini in an ce mutum yana da shekaru zai girmama shi shi kan suka fito masa ta suka je gaba mutum mai kyautatawa ne kyautatawa kuwa duk mai kyautatawa yana girmama da cizai don haka ka girmama uban wannan yaro ka taimake mu ka ba mu shi to kuma da gaske yana cikin hanyar da ake nuna wato duk mutumin da yake da mutunci kuma ya san menene mutunci to zai mutunta mutumin da yake da farin gemu wannan koyarwa ce ta addinin mu kuma gado ne na annabin mu sallallahu alaihi wasallam cewa mu rinka girmama dattijai masu shekaru annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamu ahmad ya ruwaito Laita, minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham sabirana duk wanda baya jin tausayin tsofi to baya cikin mu ni ba dan layi na bane duk mutumin da baya girmama tsofi ya rika ba su daraja ni ba dan tafiya ta bane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka rinka girmama dattijai wurin zama ka gabatar da su wurin da za a karɓo na abu ta sun su fara wurin da za a ci abinci ka ce sun su fara in za a fara magana ka ce dattijo ya fara magana sannan in ya zartar da magana ka ce tashi ce ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir ka girmama manya ka girmama manya sannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna min ijlalillahi ikrama bi shaybati min yana daga cikin girmama Allah ka rinka girmama duk mutumin da yi farin gemu yayi farin gashi a cikin musulunci yana musulmi har ya fara kurkura to ka rinka girmama shi akan wannan an fahimci wannan darasi darasi na biyu shine mutumin da ya san da cewa ya tsaya akan gaskiya to lobi da tsari baya canza masa matsayinsa sun ce da shi inna lahu aban shekan kabiran a hada na makanahu inna naraka minal suna ta suna ta tsara shi amma ya yarda bai yarda ba saboda da shi da su wasu gaskiya shi ya fi su gaskiya shi ya sa falan matsayi a sosai da suka yanke kauna wannan shi mun kawo shi ne saboda muna da wata ɗabi'a ta jin tausayin mai laifi idan ya ce a yi haƙuri ya yi laifi wanda ya kamata a ce a hora shi don kar yi wa wani irin wannan laifin ba don kai ba amma sai ce da Allah a yafe masa da Allah a yi kaza da Allah a bar magana da Allah a yi kaza kai kuma sai ka ce za ka yarda da wannan in dai ka san da cewa ya fe masa zai sa ya bari sai ka yi amma in dai ya fe masa zai sa gobe ya kara to karka yadda ka ya fe masa a tsaya sai an yi adalci za ga mutum zai saci kuɗin mutane biliyoyi lokacin da yake sata kura ta mutuwa amma yanzu daga an kama shi an kai shi nan an kai shi ga mutane sun fara jin tausayin sa a bar wane mana ne ne a a in dai gaskiya ce za a yi to a bari gaskiya yi aikin ta ba magana cewa za a tsara a ce a samu yadda za a fito a samu a nemi alfarma ba neman alfarma akan wanda akan wanda ya yi rashin gaskiya fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a yi tauriya ya ce allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu yace ina neman tsarin Allah mu kama wanda ba mu samu sai dai wanda muka samu kayan mu a wurin su a wurin su za su dauka har yanzu yana nufin dan uwansu yayi ne yayi sata amma shi kuma ya faɗi satar bai faɗa ba wannan shi ake ce tauriya ka faɗi magana saboda baka so ka yi ƙarya amma kuma kana son mutumin ya yarda da wani abu wanda shi ba shi ne a zuciyarka ba sai ka faɗa wannan shi ne tauriya wannan ya halatta a musulunci idan kana zaune a gidanka kuma baka so ka fita Allah ya baka wannan damar duk wanda ya zo sallama sai ka ga dama kafin ka amsa ba a tsora maka dole duk wanda ya zo sallama ka fita ba kai kana so ka zauna a gida da hira da iyalanka ko ka huta baka so a dame ka sai ne zo yana sallama kuna fahimta sai ka tashi daga ɗakin da kake sai ka ce wa yara ku je ku ce na fita sai ka koma wani ɗakin sai zai ce baya nan ya fita ka fita goro ga fita ba amma kana ciki ko ba ka ciki wannan shine sauriya ya halatta mutum ya roƙe ka kudin da kake da shi kana so kai wani abun da shi sai roƙe ka yace dan Allah ban kaza sai ka ce ban da ko sisi ka yi kudi. a wurin sa baka da ko sisi shine me. amma kai kuma a jikinka akwai sisi ne amma akwai dubu goma amma baka da sisi shi a wurin sa baka da ko sisi baka da kuɗi kai kuma wurin ka baka da ko sisi shine sisi ne baka da shi amma kana da kuɗi wannan ya halatta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sun kama hanya daga makka za su je madina za su yi hijira annabi baya so ya faɗi identity sa don ana neman shi sai wani ya da shi sai ce min ainar kaum daga ina kuke sai annabi ya ce min ma sai sauri ya ce daga ma me ma ruwa shi zai ɗauka ma ɗin a ta kabila ana ce mata kabilatu ma kabilar ma zaka shi sai dauka daga garin mutanen ma muke amma shi annabi sallallahu alaihi yana nufi wani irin ma kulika min in dafe daga ruwa aka yi mu sai ce daga ruwa muke yana nufi da maniya aka hadice mu shi kuma wancan zai dauka daga wani gari suke don aka ba daga makka suke ba ba shi ake nema ba ku wuce ku wuce wannan ya halatta a musulunci amma ba ko ina ake ba ba a yi a gaban alkali sannan ba a yi wajen ciniki wajen sai da kaya wannan wurare guda biyu ba a yi ba za ka yi mutum tauriya ya ce maka nawa ka saya sai ka yi masa tauriya ba ba a yi sai dai ka faɗi asalin gaskiya haka in an je gaban alƙali inda za a rantse to ba a tauriya sai dai ka faɗi asalin gaskiya fa'ida ta gaba ita ce a musulunci bai halatta ba wani ya yi laifi kuma a kama wani daban yace ma'adallahi an na akuda illa man wajen mata ana inda wannan mun yi a kansa fa'ida ta gaba da yace suna jiya sai suka koma gefe suka fara mitin wanda ya nuna yana da kyau a rinka yin family tsakanin dan da dangi akwai ta al'ada da yanzu waɗansu na sun ɗauko suna yi kuma yana da kyau kowane ko lokacin sallah ko lokacin wani abu sai a ce duk dangoginku su zo sai a haɗu sai a taru wannan shi ya ɗan wani wannan kawun ka ne wannan kaza sai baka sani ba da ku ɗan zamani ɗan baliki yanzu ba ku sanin ɗan uwanku. ku to sai a irin wannan bikin din kana su na jiya a haɗu don Allah ya ce la kai da fi kafirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas fa'ida ta gaba ita ce in kuka haɗu ana mitin irin wannan in akwai babban yaya to babban yaya ne ya kamata ya rinka magana shi yasa ce qala kabiruhum ku rinka girmama yayinku wani abu ne na musulunci mai kyau in akwai babban yaya a gida to a rinka ba shi girma kanne su rinka girmama yayinsu fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau ka zama zaka rika tsayawa in baban karansa zai ɓaci ka ce za yi abin da sai baba ya yarda sai ka yi abin da zai sa babanka ya huce shi yasa ce lan abraha al-arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li fa'ida ta gaba ita ce wa ma shahidna illa bima alimna yana da kyau duk lokacin da kake bayar da shaida akan wani to ka rinka ce haka dai abin da ya bayyana mu amma Allah shi ya sallaboye don Allah ce fala tu zaku anfusakum in ka faɗi wani abu akan wani ai wani mutumin kirki ne wani kaza sai ka ce wannan shine abin da ya bayyana mu Allah shi ya san na koyi don baka san me ya koyi ba ya zo a cikin hadisi na Abu Bakara wanda Imam Bukhari ya ruwaito wani ya zo yana kai ban wani sai Annabi ya ce <clears throat> sai Annabi ya hana ya ce in ka zama dole sai ka yabi wani to sai ka ce wannan shine iya shaida ta Allah shi ya san na koyi fa'ida ta gaba ita ce maganar shin alkur'ani akwai majaz ko babu da yace wasalil qarya karya, wani babi ne a cikin usul fiki da babu lokacin fadadawa a cikinsa. fa'ida ta gaba ita ce da yace bal sawwalat lakum kuma amra kar ka zama mai karya saboda in kai karya ɗaya to wannan karya ɗayan za ta rusa maka gaskiya da za ka yi guda biyu a nan gaba labarin da suka zo suka ce masa annabi yusuf kura ta cinye shi menene ƙarya yanzu da suka ce an kama ɗan uwansu menene gaskiya ne har sun ba da shaida sun ce a tambayi jama'a amma baban da yarda saboda ƙaryar da suka yi a baya ta rusa musu gaskiyar da za su yi yanzu shi yasa karka zo makareci in kai ƙarya ɗaya zai sa za ka zo kai ta gaskiya ba za a yarda ba illar da ƙarya take da shi kenan fa'ida ta gaba ita ce karka cire hope akan Allah a asallahu an ya ni bihim jami'a in kana roƙo tunda ya ce ashku basi wa huzni ila Allah to ka rinka zama kana da confidence in kana roƙon Allah ina shi cewa zai yi zaka zama kaza eh zan zama Allah ya so saboda har yanzu ina addu'a ban daina ba zaka ci jarabawa eh zan ci insha Allah saboda ina addu'a kuma ina nawa wannan shine karka zama karka zama mai tsoro ko kadan a asallah ina tunanin ina sa rai Allah zai mun kaza to Allah ko yana daidai inda kake tsammanin sa haka zai haka zaka same shi fa'ida ta gaba ita ce wato yin kuka saboda wani abun bakin ciki ba laifi ba ne kuma baya da tawakkali in abu ya dame ka ka kulle kanka a tashi wata walla an ko kai ta kukan kan ya dame ka a to ka ne ma ka rasa kayi kayi kayi sai ka koma kai kuka wani lokaci yana dan rage yana dan rage tension din sannan kuma sai fa'ida ta karshe ita ce kuka kar ka barta ta yi maka yawa don za ta yi illa kamar yadda a nan muka ji cewa har ya sa idonsa ya kone saboda tsananin wannan hawayen da kake gani yana da amfani Allah ya tara maka hawaye a idonka kuma akwai amfaninsa kar kai ta zubar da shi akan kuka kuka koyaushe idan kukanka ya yi yawa ya wuce yadda sauran mutane suke yi to ka je asibiti akwai matsala a tare da kai ta kwakwalwa ita ke sa irin haka wani bincike da aka yi a journal of american academy of ophthalmology a 2019 ya gaya mana cewa wannan hawayen da kake gani kashi uku ne akwai basal tears akwai reflex tears akwai kuma emotional tears basal tears shine hawayen da yake cikin idonka koyaushe wanda shi yake taimaka kake kyaftawa yake idon idonka yake da sauki in za ka rufe ka rufe in za ka bude ka bude wannan shi koyaushe akwai shi a cikin ido na biyu shine shi shine wanda yake karuwa daga irin wannan da yake lukudin cikin idon yake fitowa a lokacin da wani abin da zai kawo illa ga ganinka ya shiga kamar idan aka samu kuna ta yajin albasa ko wani abu mai yaji ya shiga idanka ko kura ta shiga idanka ko kuma wato duk wani abin da zai iya sa ka ji idonka yana da raɗaɗi to a madadin wannan abun ya hana idonka ya gani ko kuma haske mai tsanani to shi kuma sai wannan hawayen sai karu sai jika sai abubuwan da suke cikinsa masu karfi sai su yaƙi wannan abun sai kaga ya zo ya baje ga yaji ya shiga idonka amma zuwa jima sai kaga ya zo ya baje kuma bai hana ka gani ba tabarakallahu ahsanul khaliqi sai na uku shine emotional wanda shi kuma yake faruwa in wani abu ya same ka ko na tsananin farin ciki ko na tsananin bakin ciki na tsananin bakin ciki shi ya fi yawa ya sa a yi kuka amma farin ciki ma wani in yi yawa yana sa kuka kowane mutum a cikinmu bincike ya nuna cewa Allah ya tara masa hawaye a shekara da yake zubarwa galan sha biyar zuwa galan talatin gwargwadon yawan kukanka amma daga cikin mutane tsakanin maza da mata suwa suka fi yawan zubar da nasu bincike ya nuna cewa ɗan mutum namiji yana zubar da hawaye wannan emotional tears din sau goma sha bakwai a shekara wani average kenan amma mace tana zubar da naka sau 64 a shekara wanda ya nuna cewa namiji bai wuci a ce yana yi kowane wata ba a wasu watan kuma ya sau biyu amma mace ita kowane sati sai an samu dalilin da hawaye zai zuba wani satin ma sau biyu za ta yi ko sau uku shi yasa sai ta yi har sau da hudu galibin mata sannan wannan hawaye in yayi yawa wajen yawan zuba yana da illa da yake iya kawo a ido ɗaya daga ciki shi yana yana kawo ciwo na raɗaɗin ido ya zama idon ka yana yawan ciwo yana kawo matsala ta yawan ƙaiƙayi a ido yana kawo matsalar kumburin ido yana kawo matsalar wato idon ka ya ja sannan kuma uwa uba shine yana iya sa ma ka daina gani kamar yadda ya sabu kamar yadda ya shafi annabi yaqub anan wabiyadat aynahu min al-uzni fa huwa kadhib don ka ku kiyaye hawayenku kuma ku rinka zubar da hawayen ku inda yake amfani ina ne inda yafi amfani shine ka zubar da shi saboda jin tsoron Allah ka zubar da shi saboda ka ji karatun Qur'ani ka zubar da shi saboda ka ji tsoron wuta da azabar Allah ka zubar da shi saboda ka tuna hatsuwa da Allah wannan yana cikin abin da Allah zai maka tukuici da shiga cikin inuwal al'arshi a ranar kiyama abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kusure Allah ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh